ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير يا وجب اكنكو كوبيون دوكو توبا الله domin zuciyoyinku sun karkata ga son abin da annabi baya so shine nisantar kuyangarsa da haramta wa kansa ita amma idan kuka ci gaba da haɗe masa kai to ku sani fa Allah ne majibincin lamarinsa kuma mai taimakonsa haka ma mala'ika jibrilu da zababbun muminai su ma duk mataimakansa ne kuma masu jibintar lamarinsa ne mala'iku ma gaba ɗaya masu taimaka masa ne akan duk wanda zai cutar da shi bayan taimakon Allah gare shi